وإذا ما تبري دون نفس سائلة براكد ولم يتغير وإذا إذن دي بري دبا تتدو مات وإذا ما تبري وإذا إذن دي بري دبا تتدو ذو نفس ما أبو جني سائلة ميزبا ما تتموت براكد ga kawaitattun ruwa walam ya tagayyar ruwan nan bai canza ba yudiba naskun an so kwarfa bi kadarihin ma gurgudun ma ta bariyun idan dabba ta tudu ta mutu cewa bariyun wannan kenan diddul bahari shi dabba wadda kasance ta mutu wadda kasance ta ruwa ce cewa bariyun wannan don shi fitar da bahariyun dabba wadda kasance bahariya ce idan ta mutu cikin ruwa ba sai an kula ruwa ba kamar yanzu irin kifi kifi dabba ce wadda ya kasance bahariya idan kifi ya mutu cikin ruwa ba sai an kula ruwa ba muddin da ruwan nan ba su canza ba haka nan kuma ce wadda yi bahariyun dabba wadda ya kasance watan bariyun ya hida bahariyi to irin kifi da irin dorina da irin kada duk sun shigo ciki duk wannan idan suka mutu cikin ruwa yakan yi ruwa su canza in ruwa sun canza wajibi na a to ce dai bariyun don shi da wanda ya kasance bahariyi ne wanda ake ce bahariyi dabbar da an ka halitta cikin ruwa kuma ta rayu cikin ruwa ita ce bahariya amma dabbar da ya kasance an halitta cikin ruwa ba ta rayu cikin ruwa ba a ce mata bahariya ga wannan ga wannan tarihi kamar yanzu irin tsari tsari a yawanci wasu maluma sun ce bahari ne cikin ruwa aka haihuwa shi amma kuma in ya fito ko mutu ba cikin ruwa shi ka rayuwa ba to iri ne ba a kira ne bahari idan irin tsari ya mutu cikin ruwa sun ka canza a ko ba su canza ba an so a farka gurgudun yawan ruwa da ainihin kuma ta girma shi wannan dabba din wanda mutu cikin wannan din to don haka cewa iza ma tabarriyu idan dabba ta tudu watan zo nafsin ma'abuci jini yace zo nafsin mai jini abinda aka ce ma annabsu nan ga addamu wannan sunan shi ne kuma ana ce ma a alhayatu ana ce ma'annarsu al'uqubatu ana ce ma'annarsu zawatu aljayi zatu shay'in nafsuhu haqiqatu shay'in nafsuhu wannan aka ce annarsu ana nufin zatu shay'i ko kuma an ka ce annarsu ana nufin addamu ko an ka ce annarsu ana nufin alhayatu ko an ka ce annarsu ana nufin al'uqubatu Allah shi na cewa kullu nafsin za'iqatul mauti ko wace rayuwa mai tsananin mutuwa ce kaga wannan nafsu ana nufin hayatu da ita ana ce ma kuma nafsu al uqubati Allah shi na cewa wa yuhazzirukum Allah nafsuhu Allah shi na tsotashe ku daga azaba ce al-uqubatu azaba don haka ce zu nafsu idan ma tabarriyun idan dabba ta tudu zu ma abuci rayuwa zu ma abuci jini sa'ilatin mai zuba mai jini mai zuba mata ya mutu da rakidin cikin kawaitattun ruwa ce wadda ya da rakidin cikin kawaitattun ruwa ya hidda inda ya kasance watan dabba ta tudu mai jini mai zuba ta mutu cikin ruwan da ke gudana idan dabba ta tudu ta mutu cikin ruwan da ke gudana wannan ba sai an kwalhe ba sai in ya kasance birakidin ne ga ruwa wanda ya kasance suna tsaye wuri guda kuma ruwan da ke tsaye wuri guda su ma wasu maluma sun kace ruwan da ya kasance laisa lahum maddatun ruwan da ya kasance bai da madda bai karuwa amma irin ruwan rijiya a ruwa suka yi in ba su canza ba ba sai an kwalhe ba idan ma tabbabiyun zunamsin sa'ilatin da rakidin na sun walam ya tagayyar ya kasance kuma walam ya tagayyar su wa'annan ruwan ba su canza ba saboda dabba mai jini mai zuba wadda ya kasance ta mutu cikinsu walam ya tagayyar nudiba an so na sun farfa da kadari ba daidai yawan ruwa daidai girman mutai wato bi kadari hima ai bi kadari ma'i kasaratan wa qillatan bi kadari mai tace tigaran wa baran. to za a kulfa bi kadari hima gurgudun su nan za a dibi a kallatul ma'i a dibi kuma wato karamcin jikin abin da fada cikin su idan ya kasance aka dibi karamcin jikin abin da fada cikin su za a yi kwarfa daidai karamcin ruwa da karamcin jikin abin da fada cikinsu ko kuma a didi a ainihin kasa